الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wana musulmi na ƙasar Nijar gaba ɗaya da kuma jihar Agadez a cikin ƙasar Nijar ɗin a keɓance da kuma sauran musulmi na duniya da suke kallon mu a kusa da nisa ina yi muku sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci kuma ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala allah ya sanya mana albarka a wannan haɗuwa tamu a wannan rana mun haɗu ne a ƙofar gidan ɗan uwa alhaji hassan leda a garin agadas don gabatar da walima da wa'azi na musulunci saboda aurar da 'ya'yansa da ya yi so muna addu'a allah ya sa albarka a cikin wannan aure allah ya ba su lafiya da zaman lafiya mu ma allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya akan namu auratayya dan uwa da rabi'a umar rijiyar lemo ya gabatar da nasiha mai gamsarwa wadda ko akanta muka tashi ya wadatar to amma babu laifi mu dan dada karawa mu dan dada haskakawa musamman ma ji ya soki masu mata daidai ya yi kuskure bai san agaras yawanci matansa daya daya ba shi yasa ake so malami malami in ya zo wa'azi ya rinka tambayar yaya yanayin gari yake to ka bi a hankali masu manya-manyan rigunan nan duk da suke tare da kai da manya-manyan shaddodin nan Allah zai kiyaye kawai To muna fatan Allah ya auren da mu dai gaba daya ni dai ba za ku ji a bakina ba ina da wani ra'ayin nema Allah ya sa albarka to tun daga abin da yayi ni kuma abin da zan tattauna a kai shine ina so na nuna mana shi wannan aure da kuke gani alkur'ani ya yi ta magana a kansa ayoyi barkatai ayoyi masu tarin yawa irin kulawa da Allah ya yi da harkar aure da kulawa da mace don a nuna mana wannan addinin namu addini ne wanda yake cike da adalci kamar yadda ya ta faɗa a cikin laccarsa zan yi shimfiɗa da bayani dangane da irin yadda alkur'ani mai girma ya mai da hankali akan harkar aure da seta rayuwar aure da mutunta aure amma zance na zai fi ƙarfi ne akan ku maza irin nauyi da Allah ya ɗora muku ku sani cewa aure ba wai ana yin sa ne don ta more ba mutum ya kashe sha'awarsa kawai ba tare da ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ba ku sani cewa aure ɗin nan ibada ne kamar yadda kake sallah kake nafila Allah ya baka lada to ana yin aure ma don a samu lada amma duk wanda ya sallah ko ya yi azumi ko ya yi wata nafila ba irin yadda Allah ya ce ba to ya san fa Allah ba zai bashi lada ba haka duk wanda ya je aure ya zama ango ya saka riga aka ɗauki hoto aka yi ta nunawa a duniya aka yi walima aka yi kaza ya je gida ya ci gaba da azabtar da matarsa ya ci gaba da rashin kulata ko kulawa da rayuwarta to lallai zai ɗauki zanibi na farko dai musulunci ya haramta mana yin zalunci da cutar mace kamar yadda ita ma matar ba a bata dama ta zalunci mijinta ko ta cuce shi ba amma yanzu maza ne a gabana shi sa zan mai da hankali akan maza maza ku daina zaluntar matanku maza ku daina cutar matanku mada maza ku daina mai da matanku kamar bayinku maza Allah ce matanku ‘yan uwanku ne da Allah ya hore muku su don su taimake ku a rayuwarku matarka ita ce kamar mai gadi a gidanka fa sai ka tafi ka bar sefa miliyan ɗari naira miliyan ɗari dala miliyan kaza ba ka da damuwa saboda akwai matarka a gidan ji kake kamar banki ka kai sai ka tafi ka bar 'ya'yanka ashirin talatin arba'in ka tafi ƙasar waje ka je kai ta harkar ka saboda ka san akwai matarka tana kulawa sai ka tafi ka bar mahaifiyarka tare da matarka tana kulawa da ita sai ka tafi ka bar dukiyarka ka bar motocinka ka bar arzikinka saboda matarka tana gidan amma kai ba za ka kyautata mata ba kai ba za ka faranta mata ba idan ana ba ku labari irin ta'addanci da maza suke wa mata zalunci da rashin tausayi wallahi ba za ka yi bacci ba ina faɗin wannan ka rinka tunawa kai ɗin za ka haifi ya mace ka miƙa ta gidan wani wani ya ce na tarbiyyantar da 'yata mace na yi mata duk wahala na biya mata kudin makaranta na sa ta yi karatu ta yi ilimi ina kallanta ga ta da nutsuwa amma tunanina. wani miji zan ɗauka in ba wa wannan ya wanda zai kula da hakkinta ba zai cutar da ita ba ko a kabari kake kwance aka baka labarin yarka wani yana cutar ta yana zaluntar ta wallahi ba za ka ji daɗi ba Allah ya yi bayani yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan ka ji qur'ani ku rike su ta hanya sananniya a shari'a ko kuma ku sake su ku kyautata ka duba sakin mace za ka yi amma aka ce ka kyautata mata wanda zan zo in ƙara bayani dangane da hatta saki in za ka saki mace shari'a ta ce ka kyautata mata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah yace fala junaha alaihi ma fi maftadat bi Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فاولئك هم الظالمون Allah ya ce kar ku karba abin da kuka basu, kada ku karba abin da kuka basu, sai dai in kun ji tsoron ba za su tsayar da dokar Allah ba ba laifi mace za ta iya fansar kanta ka'ida ta rayuwar aure in mace tana zaune da miji ta gaba za ta iya ba za ta iya fansar kanta ta ba da wani abu ta ce da Allah ka sauwa kamun ka je ka yi aure ni kuma zan je aure wani wanda nake so ba kai ba abu na biyu ku ciyar da matanku kar ku basu da yunwa ku ciyar da su duk namijin da ya ajiye mace bai ciyar da ita ba shi ya je ya ci mai kyau a kasuwa ko ya ci mai kyau a gona ko a ofis ko a wajen aiki ya bar gidansa da yunwa wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma wannan auren sai ya zama masifa a gare shi la junaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida Allah ce wa matti'uhunna 'ala al-musii qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan sai Allah ce 'ala al ka duba daidai da saki na mace Allah ya ba mu ka'idar yaya za mu saki mace Allah ce ku jiyar da su daɗi wa matti'uhunna ku jiyar da iyalanku daɗi mai hali ya jiyar da matarsa daɗi iya jiyarwa wanda aka kuntace masa arziki talaka shi ma ya yi iya daidai gwargwadonsa wannan haki ne akan masu kyautatawa idan mutum ya saki matarsa kafin ya yanka mata sadaki to tana da rabin sadaki ka duba saboda kyautatawa fa Allah ce wa in tallabtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha mutum ya auri matarsa bai sadu da ita ba bai rufe daki da ita ba bai danka mata sadakinta ba sai dalilin rabuwar aure ya zo to ta ci rabin sadaki ka duba fa in dubu ɗari ka ware mata to ta ci dubu hamsin illa an yafu na au yafu wallazi biyadihi uqdatun nikah sai dai in su matan sun yi akuwa in ta ce na yafi a tun da ba mu keɓanta da kai ba ni kam ka je ka riƙe kuɗinka gashi na dawo maka da sadakinka ko kuma wali ya ce a ka je ka riƙe Allah ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yi afuwan shi ya fi kusa da tsoron Allah sai Allah ya rufe ce wala tansawul fadla bainakum ya kuma aurata kar ku manta da falala da kyautatawa a tsakaninku miji ya kyautata wa matarsa mata ta kyautata mijinta amma wallahi abin tausayi yau za ka ga an zo kafin a yi aure ana soyayya ba soyayya ba har da toyayya kama a toye kama a kone ana son juna wani fa kullum sai ya kira sau nawa wata yarinya take cewa saurayinta ai kullum bai kira da yawa bai kira sau talatin maye kenan talatin wani hamsin ma yake bini bini bini duk bayan mintuna kaza sai ya kira yaya kike kina lafiya ya gari yaya al'amura wallahi ba na samun nutsuwa idan in ban ji muryar ke ba makaryacin banza makaryacin sai ya kawo ta gidan ya ci gaba da gana mata azaba ina son ki ina ƙaunar ki kamar in ninki mai ki a cikin kwalba wai ya dura ta a kwalba ya rufe ta saboda tsabar soyayya da kauna sai ta zo gidan ka ga suna rikici da shi akan abin karyawa karin safe duk gashi nan muna kallo akwai mutumin da ya kawo mun karan mijin yarsa da ya aura ni na daura auren ya ce malam ai auren yarinyar na ya lalace na ce me faru ya ce kai ai yaron yaron banza ne ai na ce me faru ya ce kai ya ce malam bayi da kirki baya ciyarwa baya daukan nauyi ya ce taliya taliya idan ya sayo taliya ya kawo ta gidansa sai ya ce zo mu yi lissafi kwaya nawa nawa za ki rinka dorawa wallahi uban na ya gaya mu yace wallahi irga taliyan ne yake ka duba dai kwaya taliya ban sani ba ko akwai da san kwaya nawa ne a cikin filin ni taliya sharbato ku dinga gyara mu na faɗi wata kalma da abin nan ba mu dai taliya taliya ce a najeriya haka muke faɗa yawwa sharba to wannan sharbar sai ya ce a zare ta a irga ta karin safe kwaya goma abincin rana kwaya ashirin da biyar in ta kaza ne abin mamaki ya ce ko ya kawo sai an kasa shi a faifai ya ce yanzu ta sai ko sharba sai an zo an lissafa ta ba ciyarwa ya ce yarinyar nan da ta zo wata rana ganin gida yadda ka san aljani ne ya zo kashi kawai ya ga sai haƙori ya ce na ba shi yarinya ta a ƙoshe lafiyayya cikin yalwa da ni'ima haka na ba shi ita ya ce malam ta dawo yadda ka san ƙwarangwal yadda ka san su keleto haka ta dawo ya ce wance ba lafiya ne ta ce baba lafiya ta kalau yunwa an kira shi an masa nasiha ya ce a'a shi haka yi ga dama kuma abin da zai iya yi kenan in za ta zauna ta zauna in ba za ta zauna wata tafi gidan iyayenta ya ce to zauna kin daina auren an gama auren na ce ka je ka kashe auren nan inda wuka ma ka yanka shi murut halal ka yi nan ba za ka bar mutum ya zo ya kashe maka yarka ba ni nan nan da nake muku magana akwai matar da ta kira ta gaya mata ce wallahi mijinta duk naƙudar da za ta yi wallahi ba zai kai ta asibiti ba wai shi a gidansa wai ba a zuwa asibiti wai ta ce matsiyaci shi ko ko ciwon kai yayi sai ya tafi kemis ta ce malam kai ta ciwon naƙuda kai ta ciwon ciki kai ta ciwon ƙafa ba a zuwa asibiti an yi magana a ah, wai shi mai aƙida ne wai shi bai zai bari wani ya je ga matarsa ko na abin nan sauransu na ce to shi likita ne ta ce a'a wai haka wai sai ce wai wai a ta addu'a ai za ki warke shi kuma ba a zuwa asibiti a gidansa shi kuma wannan ra'ayi daga ina aka samu wannan ra'ayi a gaya mu daga wace ayar daga wani hadisin wallahi in naga dama zan ta ku labarin zaluncin da mazaje suke wa mata a gidajensu wallahi bai zai lissafo ba mala akwai waɗanda ba sa ciyar da matan ba sa iya ɗaukan nauyinsu daidai da kayan makarantar yara daidai da kuɗin makarantar yara mai gidan nan baya iya ba abin da ya sani sai jima'i ko sai je je kewaye da ya zo biya bukatarsa kawai ya mai da matar baiwa wanda wannan ba daidai ba shi sa aka ce ko aure za ka yi sai ka biya sadaki don karka ɗauka kayan banza aka baka sai ka ba da wani abu wa atun nisa'a sadukatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa hani'an mari'a ba wanda za a bashi mace babu sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl dole sai da sadaki sai an biya saboda a nuna maka wannan ya da za ka ɗauka tana da kima tana da daraja hatta annan muhammad sallallahu alaihi sallama wallahi sai da ya ba da sadaki a aurensa an gaya mana a hadisi matansa duka ga sadakin da ya biya kaga dai karewar gawa da tsoron Allah musulunci ya mutunta ya mace a da a auratayya da suke yi na da sun kalli mata da wani irin kallo na bauta ko sun mai da mata kamar bayi daidai da gado ba sa bawa mata gado kurin idan mutum ya mutu ko idan uba ya mutu duk ya mace ba ta da gadon ubanta ko ba ta da gadon mijinta kwata-kwata maza ne kawai suke cin gado amma musulunci ya zo ya ce a'a sai an bawa mace gado idan mijinta ya mutu sai an bawa mace gado idan ubanta ya mutu sai an bawa mace gado idan yayanta ya mutu sai an bawa mace gado duk wanda ya mutu ta cancanta shiga da sai an bata lirijani nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruza Allah ya raba maza suna da kasansu mata suna da kasansu a wani gurin yace lizakari mislu hazzil unsayain wani rabon in an zo sai a bawa namiji dubu daya a bawa mace ɗari biyar abu na biyar Allah baraka wa ta'ala ya haramta wa mata dukkan kunan ko dai mutum mai aure ne ko kuma yana da niyyar zai aure ku sani cewa hakki ne a kanku ku kyautata wa iyalanku a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun kawo kara cewa da sun yi laifi matan mazajen suna bugunsu duka kashi suke ba su suka zo suka samu manzo Allah suka ce ya rasulullahi gashi duka yayi yawa annabi ya tara ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya zo ya bugi matarsa da rana kuma ya zo ya neme ta da daddare sai ka ce dabba ka dake ta kuma ka ɗora mata kaya manzo Allah yake cewa masu dukan matansu a cikin ku duka irin wannan da ya keta shari'a laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikinmu ba duk wanda yake wulakantar da matarsa ko ya tozartar da ita ko ya buge ta to baya cikin zababbu in ji annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi ya yi wallazina amanu la yahillu lakum an nisa a karha Allah ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma hunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin Muhallin shahid Allah ce wa hunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا معل شاهد Allah ce ku kyautata zamantakewa da iyalinku kada ku watsa kashin matanku kada ku kuntata wa matanku idan kun kyamaci wani abu a tattare da su to da sannu za ku kyamaci wani abu amma kuma Allah ya sanya alheri a ciki Allah ya hana mu kuntata musu Allah ya hana mu tozarta su abu na shida Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna dukkan bangare namiji da mace kowa fa yana da matsayinsa kada namiji ya ɗauka wai wai wai shi kam shine kawai mai daraja shine kawai mai matsayi shine ya zama dole a ce shine amma mace ba labarinta a'a idan yi sallah ka samu lada mata kama ta yi sallah za ta samu lada irin naka idan ka ba da zakka mata kama za ta samu lada in ta ba da zakka matsayinku guda a wajen Allah tabaraka wata'ala a wajen bauta da kusanci ga Allah tabaraka wata'ala kada wani ya ji a ransa cewa matarsa baiwarsa ce matarka ba baiwarka bane matarka sharikiyar rayuwarka ce abokiyar rayuwarka ne so ka faranta mata ka kyautata mata in ka ga mai kyau sayo mata ka kawo mata abin da ba ta so kar ka yi mata kar ka zama mai yawan zagi mai cin mutunci wadda zan zo in ba da bayani akan wannan insha Allah Allah ce wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana a wata ayar da mu da matan duk guda ne wajen bin Allah kamar yadda na yi bayani innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima haka Allah ya bada labari yace musulmi maza musulmi mata muminai maza muminai mata masu da'a cikin maza masu da'a cikin mata masu gaskiya cikin maza masu gaskiya cikin mata masu haƙuri cikin maza masu haƙurin cikin mata masu tsoron Allah cikin mata masu tsoron Allah cikin maza masu yin sadaka cikin maza masu yin sadaka cikin mata masu azumi cikin mata masu azumi cikin maza masu kiyayewa farjinsu a cikin maza masu kiyayewa farjinsu a cikin mata masu ambatan Allah da yawa a cikin mata masu ambatan Allah da yawa a cikin maza dukansu gaba ɗaya Allah ya musu tanadin gafara zai yafe musu su kuma zai ba su babban lada kaga ashe haka ke tafiya hannun riga to don me yasa zaka turantar da ita don me yasa zaka ainihin wato wulakantar da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ka'idar zamantakewa tsakaninmu da matanmu idan an samu kangarewa in an samu taurin kai in an samu rashin jituwa na wani bangare to Allah ya mana bayani wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada Allah ce fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al anfus ash-shuh wannan lokacin da aka samu rashin jituwa wato mace ta fahimci mijinta ya kangare mata ko ya juya mata baya to ba laifi Allah ce ku yi sulhu kaji idan an samu fada tsakanin miji da mata ai sulhu dole za a samu sabani kenan Allah ya nuna mana zai iya yiwa mu samu sabani da rashin jituwa tsakaninmu da matanmu duk yadda kake kaunarta duk da kake santa duk da kuka yi soyayya wallahi wata ran an samu sabani to ku yi sulhu a karewar soyayya dai ashe soyayya da annabi yake da nana Aisha tambayansa aka yi hadisi sahihi hadisin Bukhari hadisin Abdullahi dan Amr ya a duniya wa ka fi so a duk duniya wa ka fi kauna yace Aisha Aisha ɗaya ne daga cikin matansa aka ce a cikin maza fa yace abuha babanta haka ita ma Aisha ba wanda take so a duniya sama da annabi yarinya ce masha Allah matashiya da ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taimaka mata malam saboda soyayya tsakanin annabi da Aisha sallallahu alaihi wasallam ta kai ga ko jinya yake bai da lafiya sai rinka cewa aina ana gadan aina ana gadan gobe ina nake a ɗakin wa nake yuridu yau ma aisha yana neman ranar na na aisha ranar girkin na na aisha saboda kulawa tana kula da shi kasan namiji kamar yaro yake jariri duk inda aka fi kulawa da shi can ya fi karkata kwarai kuwa wannan kuma guduma ce ga mata in kina so mijinki ya karbe ki ki samu shiga a wajen mijinki to kulawa ki ta yawa ki zama mai lura kar ki zama gaja karki zama kata turbunanniya ba fara'a ba jin kai kullum ya dawo me yasa me ki hajiya haka nake haka Allah yi ne in zaka gyara ni sai ka gyara ni a ina sai ta Allah baki haƙuri, shi ma sai ta bi turakar sai je zauna ta kawo masa abinci ta yi tagumi haka ta kurkune baki sai ka ce bakin kwado ba rahama baki iya hira ba baki iya zance ba wasu kuma ga ƙasan ta tsiya ta zo gaban mijinta ba kwalle kirki ya je kasuwa ya ga 'yan matan zamani hankalinsa ya tashi ya ga wace ce ya zo gida kuma ya tarar da matarsa kamar daga kabari ta fito to wannan su ma matsaloli ne wanda wannan kuma janibi ne na mata to mu janibin maza din in aka samu rashin jituwa to mu kyautata shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna zaman lafiya da shi da iyalinsa suka ƙaunaci juna amma duk da haka ina gaya muku wallahi wata rana sai da aka sha yaji nana aisha saboda tsabar soyayya kamar yadda malamai suke faɗa ƙauna a gaban manzan Allah ko rantsuwa za ta yi sai ce wa rabbi muhammad na rantsai da ubangijin muhammad sai manzan Allah sai ji daɗi amma in rai ya ɓaci aka ɗan samu yan matsaloli na zaman gida sai ci wa rabbil ka'aba na rantsai da ubangijin ka'aba sai wata rana annabi yake ce da ita ina ganewa lokacin da kika sha yaji ba kya jin daɗi ko suna na ma ba kya kira sai ki ce wa rabbil ka'aba to kaga yi wa rabbi muhammad daidai ne wa rabbil ka'aba ma daidai ne ina fatan kuna fahimta so kenan ana iya samun rashin jituwa ko yaya duk soyayyar da miji yake da matarsa wata rana wallahi an samu sabani malam wani ne zai zo takura ma a kasuwa in ka zo gida a goce ba a shirye ba ka tarar da matarka matarka ita ma a goce ba a shirye ba sai ga an hau fada akwai wanda fa a waje za a bata mai rai wallahi akan yayansa zai huce tun uban ku ba ku take doka kuma ba abin da yara suke ya rage ubansu a banza kuma shine uban yana cewa dan uban ashe wani ne ya bata masa rai a kasuwa ashe shugabansa ne a wajen aiki ya bata masa rai to haka akwai masu hucewa a kan mace aikin banza na dawo ma ba a san na dawo ba yar wulakanci ainihin tsautsayi ya sama na ɗebo ki wallahi kamar damin dawa na ɗauko wannan matarsa yake gayawa me yasa watakila ta mai wani abu ba daidai ba Allah ce in kun samu sabani ku yi sulhu a zauna a teburin tattaunawa wa sulhu khair yin sulhun nan shine ya fi alkhairi kuma Allah ya yi mana bayani a cikin ayar a ƙarshe ya ce duk yadda namiji yake in yana da mata sama da ɗaya to bi zai iya daidaita soyayyarsa tsakaninsa da matansa guda uku ko hudu ba ko biyu duk wanda yake da mata ɗaya biyu uku hudu dole da za a buɗe zuciyarsa za a samu wallahi ya fi son wance akan wance akan wance duka yana son su amma da za a yi rikin na soyayya to sai ya ji ya fi son wani da wani kamar yaya ne dole sai ka ji wani yaro ya fi kwanta ma a rai watakila ko don saboda shi ne yaro watakila saboda yana yawan zuwa wajenka ko watakila yana kyautata maka ko watakila ya fi tausayinka ko watakila ya fi dole a samu wani sababi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira sai yace wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i harastum ba za fa ku taba iya daidaita ku da soyayya ku tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayin haka ɗin wallan tastati'u ba za ku iya ba to amma abin da aka ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada kada ku karkata dukkan karkata alaji kada a ganka ka tare a gidan wance alaji kada a ganka ka makale wa wance dukkan karkata ita kuma wacce abarta kamar a rataye ita kamar ba mai aure ba ita kuma mai aure ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba ka jefa mata bakin ciki hakan hakal mu'allaka Allah ce wa in tusrihu da za ku gyara ku kyautata wa tattaqu ku ji tsoron Allah fa inna Allah rahima amma wa in yatafarraqa in dalili ya kawo suka rabu miji da mata to yughni Allah kullam min sa'ati Allah zai wadatar da kowa da yalwarsa wa kana Allah wasi'an hakima Lallai Allah mai yalwaci ne kuma mai hikima ne Qur'ani ya zargi ɗabi'ar mu da muke da shi na kyaman 'ya'ya mata mu wulakantar da matanmu na aure saboda suna haifan 'ya'ya mata na'am abinda nake nufi a cikin ku maza akwai wanda sai ki matarsa saboda kawai tana haifa mai yaya mata baya son ta yana ta fada da ita kawai ya rike ta ne albarkacin an tara mai yaya amma wacce da take yafan yaya maza ya fi son ta ya fi kaunarta ya zama kamar abu jandal ko abu hamza mali abi jandalin la ya'tina ya zallu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين تشي وإنما نعطي الذي أعطينا أبو جندل ولمتن رواية أبو جندل أو رواية أبو همزة ما تسا كل انت ذو حيوة إن دي ذات إن أقول قد سيتفتو مصر يا مجي تواني ويا أما صحيحوة يكلا أويا يا أكا ينسو كلاجي لا شيء أكلو يا أمي أكا سامو هو كن يتاكي ne ta ce ya wace ne cat sai kashe waya wai ka ji kin yi tsiyar taki tsiyarta shine in ta zo haihuwa ta haifi ya mace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ɗabi'a ce ta 'yan jahiliya wancan abu hamza da ake faɗa ko abu jandal zuwa yake sai ya ki zuwa gidan matar in dare ya yi ranar girki sai ya ki zuwa kwana a gidanta sai ya je kwana a makota wai yana kin yana fushi saboda me saboda tana haifan yaya mata shine sai ta ce ka yau ai mu mata kamar gona ne abinda aka shuka mana shi muke tsirarwa ai ko ba ka bane abinda aka shuka shi muke tsirarwa wa inna ma nudin ladhi yu'tina in ka ga mace ta haifi ya mace ruwan sama ta sha ta haife ta madara ta sha ta haife ta ko tuwo aka tuka mata ta ci ta haife ta dole sai aka samu contact aka samu haduwa ba zai yiwu ba ta haifi abin da za ta haifa sai miji ya kusance ta wataƙila kai tsiyar da kake faɗa ma daga gare ka ne tsatson naka ne yake ba da yaya mata kai ne matsiyacin baka sani ba so ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ya hana mu yace wa idza bushira ahaduhum bil unza zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من min su'i ma ما a به أيمسكه على هون am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan an yi wa ɗansu bishara da ya mace malam sai turbine fuska ya bata rai yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki kawai dan an haifa mai ya mace shi ba son ya mace har ya yake yi cikin abokanai wai kana gan shi dan kada ce ya mace aka haifa masa ya rike wannan yar a bisa wulakanci da tozarta ko ya je binne ta Allah ce ku saurara abinda suke hukunci ya munana imam al-bazawi Allah masa rahama a cikin tafsirinsa ce da a jahiliya idan aka haifa mutum ya mace abinda yake malam sai ya batta ta girma sai ta kai irin shekara shida ko bakwai sai ya sa uwarta ta mata wanka ta mata kwalliya yana mata wasa sai ya ɗauke ta sai ya kai ta wajen gari ya tona dogon rami mai zurfi wallahi sai je isa iya izurata kamar wasa yake mata yana leƙa ta tana kuka tana baba abi abi abi yana tura ƙasa yana tura ƙasa tana kuka yana tura ƙasa tana kuka yana tura ƙasa wallahi sai ya bunne ta murus haka suke kashe yaya mata saboda tsabar kyama da kiyayya ga yaya mata wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat macen da ya da aka binne ta a kiyama Allah zai tambaya da wani zunubi aka kashe ta to yanzu ba a bunnewar amma fa ana abubuwa na kama da bunnewar ga baƙiyayya akwai masu zubar da cikin akwai masu hana haihuwar saboda kar a haifa musu ya mace wani iya da. kar ku dinga jifan matanku da ƙazafi ba a so yanzu misalin mutum kurum wata zuwa ya tarar da matarsa tana waya da wani wataƙila ƙanin mahaifiyarta ne wataƙila ko abokin babanta ne wataƙila ƙaninta ne yana makaranta a wani gari wataƙila wataƙila ku kula ba koyaushe ne mutum ya ji matarsa tana waya da namiji zai zarge ta ce tana bin maza ba don akwai mazan da ba laifi ta yi waya da su ko ta yi mu'amala da su to ƙazafi ba shi da daɗi ƙazafin zina ai mazinaciya ce ko kuma wataƙila wani dalili ya sa ya ga ta yi mu'amala da wani ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da gaskiyar abu ba sai ya kasafi wannan haramun ne Allah tabaraka ta'ala ce innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah masu jifan mata mu'minai gafalallu rafkanannu waɗanda suke kawai Allah ne a gabansu. duk wanda ya musu kazafi duk wanda ya yi wa matarsa kazafin zina ko alfasha ko yayi wa matar wani ko yayi wa yar wani Allah ya ce an tsine musu a duniya da lahira kuma suna da azaba mai raɗaɗi mai girma yau ma tashadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu amalu. a wata ayar Allah ce walladina yarmuna almusanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada masu yin kazafi suna jifan matansu ba zo da shaidu hudu ba fajliduhum na jalda ku tsula musu tsumagiya guda tamanin wala talbalu lahum shahadatan abada kada ku sake karban shaidar su wa ulaika humul fasiquna fasikan mutane ne kenan kada mutum yayi wa matarsa kazafi kada mutum yayi wa iyalinsa sharri amma wannan fa baya kore cewa matarka ba za ta je ta yi barna da wani ba abin mamaki kwanan nan wallahi wani dan uwa ya zo same ni duka duka bai wuce sati ba ya ji wani karatu da na yi akan irin ta'adi da mata suke yi barna mace tana aurenka kuma tana auren wani mace ta zo tana saduwa da wani mijin da ba nata ba akwai yaron da ya bugo min waya yake faɗa ce matar babansa ta yaudare shi sai da ya lalata da ita na'am mai gida ne ya manyanta ya girmama ya je ya auro yarinya matashiya budurwa na'am ba haramun ba ne dattijo ya auri budurwa amma kuma sai ya kiyaye saboda yana da yara maza ko yana da 'yan mata a gidansa dole sai ka kiyaye yaya aka yi tun da ɗansa ne ita wannan matar kullum sai ta rinka cewa wannan yaron ɗan gidan mai gidanta sai ce zo kai ta unguwa ya ɗauko motar babansa ya kai ta unguwa kudin sai take masa wasa ya ce ba ya so kun gan shi ko an turo shi ne aiko shi aka yi ta shi kenan yaro ne matashi ya ce tun yana ƙi yana ƙi yana ƙi malam sai da matan nan ta yaudare shi ita kuma yarinya ce matashi ya matar ubansa ya ce wallahi malam sai da aka zo lokacin da ta yaudare ni ne lalata da ita matar ubansa kun ga ashe abin da ake faɗa na zargin yana iya faruwa kun ji wannan kisar to kwanan nan ɗin wani yake bani labari yake cewa malam ina ƙauyen da na je da'awa na je wa'azi aka kawo min kes ɗin da uba ya nemi matar ɗansa muna faɗin wannan a karatu ne don saboda kowa fa kiyaye fa a fasa ido a lura fa in ka ji kayya kayya ka ce kayya dai a haikwarai kuwa da ka ga wani abu baka fahimta ba ko a gidanku ne ko ina ka tsaya ka yi ka sa ido ba kararau kararau ka zai ka duba shi wannan bawan Allah mutum ne mai tafiya daji farauta yana da yarinyarsa budurwa matarsa kai da aura kuma irin gida ne na ƙauye ga ɗakinsa ɓangarensa ga ɓangaren ubansa wallahi malam idan ya tafi farauta ashe uban nan zuwa yake kewaya ya je nemi yarinyar nan tana jin kunyarsa tana jin nauyinsa surikinta uban mijinta mijin in ya tafi ya shiga daji sai ya je wata biyu wata uku bai dawo ba ya je yana neman farauta malam tun ana sa ido ana zargi ana zargi ana zargi sai da abu ya zo ya tabbata aka kama uban kaf gashi yana lalata da matattansa shi sa na ce in ka ji kayya kayya ka duba yaya aka yi kowa ya yi shiru ya kasa yin magana ka san akwai gulma wani ba zai zo ya ce fa wani ka fa kula da gidanka mata ka wani yana zuwa mata gaskiya an ka ta farauta ya ce waye ya ce a ka je ka bincika wani ya tsegunta masa ya ce gaskiya zan gaya maka tsohon ka ne ya ce a uzubillah ya ce shi kenan ya je ya samu tsohon nasa ya ce da shi baba na ji an ce in na yi tafiya bana nan wani yana zuwa gidan nan ni kuma na tafi na bar iyalina na san za ka kula min da ita ya ce haka aka ce ce kwarai ce kai aini dai ban taba jin wannan labari ba ya ce to da Allah na zo ne a matsayinka na ubana ina son shaida maka ni dan farauta ne na iya tsafi na iya bokanci na iya kaza zan hada magani duk wanda yake wannan abun zai kamu wannan kuma wani babi ne na tsafe-tsafen su nake gaya muku ba wai dan na yadda ba fa yawwa ba dan na yadda da tsafin ba hakan kuma yaje tsafi ashe wai akwai abin da suke na tsafe-tsafe sai a je a samu maniyin kariya da maniyin kare namiji yana da karnuka in sun haɗu suna saduwa suna bin juna sun rike in kare da kariya suka haɗu suna rike juna to sai da ya je san yadda ya yi. tatsi maniyin ita kariyar da maniyin namijin karen ya je surkullarsa ya zo ya hada ya zo ya ba wa matar ya ce gashi nan ki shafa kuma ki sha a dole duk wanda yake yi kuma in ya zo fa in ya kame fa to sai na dawo kuma <laughs> inna lillahi wa inna Allah raba mu da bokanci da tsaki haka yayi ya tafi farautarsa tsohonka gogonka sai gashi ya dawo ka san sharri in mutum ya saba baya iya dainawa sai gashi ya dawo ya dawo ya zo ya shiga suka haɗu da mata yayyayi rabu da ita ya gagara la ilaha illallah yayyayi rabu da ita ya gagara fashi ya ci shi ina so in shaida maka sai da aka je daji aka nemo wannan mutumin aka zo duk gari a ƙauyen nan aka cika ana kallo ana inna lillahi wa inna a'udhu billahi a'udhu billahi Allah kiyaye an ji kunya wane ne wane ne tsoho yana ta hawaye ita ma yarinya tana ta hawaye sai gashi ya dawo yana zuwa sai fashe da kuka yace yanzu abin da za a yi min kenan a gidan nan yace to ku jira sai na shiga daji ya shiga daji ya je nemo abin da zai je mu na tarkacensa ya zo ya shafa musu ta kai ga dole sai da ya ga al'aurar babansa dole sai da ya ga al'auran matarsa kaga tsiya ko sharri in baka daina shi ba a duniya sai ka wulakanta kafin ka je gaban Allah ya zo ya balle su ya raba su take ya rubuta wa matar takarda ya ce ba ni baki har abada ya ce wa tsohonsa kuma kai ma ka daina gani na har abada ba zan zauna a garin nan bakin ciki ya kashe ni ba na tafi shi ya tafi to a nan gurin me yasa na kawo muku wannan kisar don kowa ya kula da iyalinsa ɗazu malam yana faɗa a cikin karatunsa a kula da mata a kula da 'ya'ya 'ya'yanka mata ka kula da su yanzu muke gani wani abun baƙin ciki abun ɓacin rai da malam ibrahim anan da dr rabiu muka gani abin da mu saba gani ba muke yanzu duk wa'azin da ake a garin nan malam mai moto ne mai mashin ya goyi mace ita kuma macen ta zo ta gindaya wata yan mata buduri balagaggu ba har sun zama balangu sun gama balagewa tana zaune yar uwarta kuma ta zo ta gindaya yadda ka san ana gindaya damin itace ko wani abu kuma shi yana jin cewa shi musulmi ne yanzu ba mamaki wannan dan asaba in an zo an kira sallah zai sahu ya tsaya ma a bayan liman nace ya ake kurbar wannan abu yana faruwa a garin agadas garin musulunci nan ba garin yahudawa ba ne wannan garin garin musulunci ne gari ne mai tarihin musulunci yaya za ku bari tarbiyyar 'ya'yanku ya lalace haka masu hawa mashin ɗin 'ya'yanku ne masu tuka moto ɗin 'ya'yanku ne shugabanninku musulmi ne yanzu ba za a yi magana hukuma ta ido akan wannan wannan yahudanci ba kwa jin Allah zai fushi da mu akan wannan yanzu za ka ji daɗi ‘yarka budurwa ta zo ta hau bayan wani namiji a gindaya ta yadda ake gindaya damin gero ko dawa la wannan abu yayi muni bai yi kyau ba so ku kula da ‘ya'yanku abu na ƙarshe da zarafi a kai an nuna min takarda miji saliki duk wanda ya aure a cikinku, ana bin sa bashin abubuwa kamar haka dole ne namiji mijin kwarai azzawju salih kun san ana cewa matar kwarai ko to ni kuma zan ce miji na kwarai sai ka ji kana ciki ko baka ciki in baka cikin wannan abun da na lissafo to ka hada kayanka ka kai gaba ka tattare sallar ka ta nuna wayanka na sani turo ka aka yi ba zan tsaya ba sai lokaci na yayi na na alkawari dan wannan akwai cewa cewa a cikin wannan mintunan <laughs> namiji ya ji tsoron Allah ya zama mai takawa kada mutum ya zama mara tsoron Allah idan mutum bai da tsoron Allah to komai zai iya yi a gidansa na ta'adi na barna imam alhassan ibn ali wani ya tambaye shi ya ce ga yata nan budurwa ina so zan aure da ita wa zan ba wa ya aura kaga wannan yana nuna cewa ashe iyaye ya kamata ku rinka shawartar malamanku lokacin da za ku aurar da 'ya'yanku malaminka masoyinka malaminka mai baka shawara kwarai malam zan ba da yata amma ga wane wane wanne kaga ya kamata a duba mun waye mai addini waye mai tsoron Allah waye mai ibada waye wanda ko na mutu ba zai tozartar da iyali na ba Siyasar ɗan Aliyu sai ce da shi zawuca ila ta kai ka aurar da yarka ga duk wani mutum da ka sani mai tsoron Allah ne yace fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuhinna idan yana son ta zai girmama ta mai tsoron Allah in ka bashi yarka to zai girma mata idan kuma ma baya son ta tobi zai wulakanta ta ba don tsoron Allah nan zai hana shi ya wulakanta ta kenan wannan bayani ne ga masu aurar da 'ya'yansu kada ku rinka duba maikon mutum ku bashi yarku kar ku duba sanuwar mutum ku bashi yarku ku nemi tsoron Allah in yana da maiko in yana da dukiya to ya hada da tsoron Allah in kuka ba da yarku ga mara tsoron Allah za ku ga bakin ciki da bacin rai da damuwa ko kuna raye ko bayan kun mutu abu na biyu dole ne miji ya zama mai sanin addini don ba a iya rike iyali ba san addini ba ku je makaranta ku ringa zuwa kuna sauraron wa'azi kuna sauraron malamai in ka bude shago ba sai ka je wanda suka fi ka sanin harkar kasuwan suna nuna maka ba in ba ka ba za ka je ka barar da jarin ka yi to aure ma idan ka yi ka rinka tambayan malamai suna gaya maka menene daidai menene wanda yake ba na daidai ba kuma wannan sanin daidai da rashin daidai din shine zai taimake ka tsare iyalinka ka hana ta mu'amala da mutanen banza duk mutum namiji akwai hakki a kansa ya kokarin ya kiyaye matarsa kar ya bari tana mu'amala da kowane makoci dan ba kowane makoci ne mutumin kirki ba ka nuna mata gidan wani gidan wani gidan wani ba laifi ki mu'amala da su ki je ku gaisa amma gidan wani gidan wani gidan wani ban yadda aje ba yanzu wani ya bar iyalinsa sun je gidan wani wanda yana ganin dan uwansa ne amma fajiri ne yarinyarsa budurwa aka tafi da ita biki suka je wallahi yaran gidan yan uwa ne fa sai da suka san yadda suka yaudari yarsa suka yi zina da ita yaya aka yi maganin bacci suka tsura mata kurin yarka budurwa ta tafi biki gidan yayanka ko gidan kaninka ko gidan abokinka ashe yana da maza 'yan mata gandan 'yan maza gandan suka ga yarinyar ka budurwa suka je suka dura mata magani bacci ya kama ta suka yi ta lalata da ita wannan ciki ta ɗauka likitan da zai zubar da cikin ta ya zo ya tambaye ni ya ce gashi nan ta ɗauki ciki iyayenta sun kawo in zubar da cikin na ce me ya aka ta ɗauki cikin aka ce ai gashi daga zuwa gidan biki gidan yan uwa suka je suka yi lalata da ita har ta ɗauki ciki ashe kenan ya kamata ku ringa kula da 'ya'yanku ina za su je kuma ka san wai da waye ma ƴaƴanka za su yi mu'amala ko matarka za su yi mu'amala wani abokinka ne in ka bari matarka tana zuwa gidansa wallahi zai ya nemi matarka abokanai nawa ne marasa marasa gaskiya maciya amana kenan ko aboki ne ba kowane aboki ne zaka bari matarka ta rinka zuwa gidan shi ba ko yayanka ne in bai da tsoron Allah ka hana matarka zuwa gidansa dan zai maka ta'adi yanzu na baku kisa wani uba ne ma ya nemi matar ya ɗansa ku kula kowa ya haɗa kayan sai sa ido abu na biyar shi miji na kwarai ya zama mai gaskiya mai amana ba a zaman aure babu gaskiya babu amana mai kiyaye ibada mai zuwa sallah mai yin azumi kar ya zama katon banza yana kwance baya sallah akwai matar da ta ce wallahi malam mijina baya sallah ta ce wallahi za a zo a yi ta kira tun a salatu ina tashinsa yadda ka ga doya haka yake a kwance baya motsawa tashi tashi ya ce mm, mm, mm, zan tashi tashi tashi mun zan tashi ta ce mutumin na wallahi yi sallah a kira sallah yi assalamu alaikum gari ya waye har yara su suna neman karin kumallo yana kwance bai tashi sallah ba kaga bai da tsoron Allah bai da ibada to wannan sai halakar da matar akwai matar da ta ce min gaskiya fi sabilillahi da na zo gidansa ina sallah ina kula da na ga baya sallah ne ma na daina ka gani ko ashe dole ka bada yarka ga mai tsoron Allah mai addini kuma dole ka rinka girmama matarka ka rinka girmama abokanan matarka ma da ƴan uwan matarka duk wannan sifa ne na mijin kwarai miji na kwarai shine wanda yake baya yin almubazzaranci baya kuma rowa kada a alfahari a gida jama'a duk wanda ya auro mata sai nuna mata duniya wallahi tallahi sai ta ja ka a ƙasa ka bi a hankali wannan halittar da kake gani wallahi in ka nuna musu ka sake musu to ita mace in ka sake ta ɗari to za ka neme ta ɗari biyu da hamsin ne ƙwarai kuwa a bi a hankali ka yi mata abu cikin nutsuwa kar ka yi almubazzaranci kar ka yi rowa amma ka zo kana nuna alfahari kai wane ne kai wane ne wani yayi aure daga yin aure kullum a zo a yanka kaza da safe a gasa a ci kwai ayi waye waye kullum kullum kullum ashe kudin gudunmuwa ne da aka tara masa sai da ya gama cinyewa kudin gudunmuwar abin ya kare sai fara zama a gida ba shago a kasuwa ba gona baya noma baya kiwo baya kaza sai fa ta fara cewa to ya dai saboda abubuwa sun yi kasa. sai ta ke iyayenki ba su koya miki hakuri ba ta ce kai ubanka bai koya maka ciyarwa ba da haka auren ya zo ya samu matsala maganinka kai ka sake mata linzami ka bi a hankali kuma karka zama marowaci duk marowaci an ba da dama matarsa ta ɗiba a cikin kuɗinsa ko bai sani ba wata mata ta zo ta ce mijinta marowaci ne ta ce inna abu su biyan rajulun shahih la yuti ne ma yakfini wa yakfi banayya yana da rowa abu sufyan baya bani abin da zai ishe ni ishe yana zai iya ɗauka a cikin dukiyarsa na ɗan sarrafa ya annabi mu ɗan more mu ma annabi ce kwarai ki ɗauka bil ma'ruf so idan matarka ta caji aljihunka ta ɗauki kuɗi saboda marowaci ne kai halal ta yi amma fa ku bi hankali kuma mata kar a ce mana ya halatta sata ban ce aje a yi sata ba to abubuwan da suna da yawa namiji in tsaya in tsaya kawai in tsaya a tsaya wa zan yi a zan tsaya ai zamu dada haduwa ai ni dama in dai nazo agadas dama akwai matsala akwai yan ziga insha Allah ta'ala mun za mu gama haduwa za mu karasa wata rana Abuwa ne guda goma sha biyar na faɗi guda bakwai insha Allah akwai dattawa tsofaffi sun fara gingidi amma in ku ne yan gaba dai gaba dai sai mu kai asuba ma gobe za mu haɗu insha Allah to akwai tambayoyi da tarabi Umar Rijal Lemo sai zai amsa insha Allah wa bi hadal kadiri qadri kifaya kamanya <coughs> assalamu alaikum tambaya na ya ce mu muna kasuwanci ka buɗe bakinka in kuma kai ma mai mata ɗaya ne in sani to buɗe ba to buɗe bakinka ba dare. buɗe bakinka mai tambaya ce wai mu muna kasuwanci na mata kuma an ce mu ramtsa idanu kayan mata muke sayarwa ya kenan to Allah ya sauke kaga daga jin wannan tambaya ai kullo ta aka yi haka ne yan uwana a cikin mu akwai waɗanda suke harkar kasuwa kuma alaƙar su ya shafi siye da sayayya na mata kuma shari'a ta ce ƙullil mu'minina ya hudu min absarihim wa yahfazu furujahum a gaya wa mu'mini su kiyaye ganin su kuma su kiyaye farjinsu aya tana nan bata canja ba duk wanda yake sai da dan kunne yake sai da atamfa yake sai da harkar takalman mata ko wani abu na mata ya rinka tunawa da wannan ayar kai yana da kyau ma ya rubuta ta a shagonsa ya za ka yi na farko dai in mace ta zo za ta sai kaya a gare ka ka sani cewa haramun ne ka kalle ta kallo na farko wannan an yafe maka amma na biyu na uku na sha'awa ta wannan shine laifi so idan ta zo kowa ya yi kokarin ya kiyaye fattakullah mastata'tum ai za ku iya yin abin ba tare da ka ganta ba ko ka zira mata ido na sha'awa ba ko ba ka bane ba ka yi kokari ka kiyaye shine abin da zan gaya mutane amma ba zan sakilin zami in ce da kai ya halatta gaje ta kallon matan mutane ba yanzu akwai mai sai da dan kunne da sarka da zobe na mata aka kama shi yana sa wa matar wani zobe yarinya budurwa ta zo za ta ce zobe a shagonsa kawai dan yana sai da zobe kawai ce kawai ya tsaki ta kawo dan yatsa kun ya kama yarinya karamin yatsa tsayar yarinya yana ta sa zobe yana mammatsawa yana shigarwa wani ma matsiyaci sarka aka kama yana sawa to shi kam an ce wanda ya zo ya rako matar kawai yana zuwa sai kwashe shi da mari kawu ya ɗebe shi da mari ya ce ya aka yi za ka zo ka sa uh, abin a wuyan matata to kaga wannan akwai matsala so ku yi kokari ku ji tsoron Allah fattaqullaha mastata'tum ku yi kokari ku kiyaye a yi kokari a kiyaye na'am to ni dai anan zan dakata insha Allah muna addu'a kuma muna roƙon Allah Allah sa albarka a wannan gari Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya kuma wannan aure da aka yi Allah sa alheri a ciki Allah kuma ya haɗa mu cikin alheri ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ji gan iyayen mai ji gan magabatanmu insha Allah sai mun sake haɗuwa gamuwa ta gaba kuma in Allah ya sa yadda na san za su yi muku bayanin programs ɗin da za mu yi a garin nan da wanda za mu yi a wasu garurruka da na maza da na mata don kowa ya ji insha Allah tabaraka wa ta'ala وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ka amanta fa da maganar waliman nan dan an gaya mutane kowa ya gyara bakin sa na ga masu bacci ma da sun farka yawwa yau mutane bai assalamu alaikum